barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor A Gwandu da ke a nan unguwar Sabo Alkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yankin watan Ramadan yau Alhamis sha uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Rum jiya mun tsaya aya ta talatin da shida yau za mu tashi aya ta talatin da bakwai amma ina so alaran makarantu da aya ta talatin da uku wa idan masan nasa borun da awon babu بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مريبي إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما فسوف تعلمون أم أنتم zan ina ayoyin duka banda ta ƙarshe amma na ce koma baya ne saboda wani abu mai muhimmanci cikin waccan ayar da ya fara karantawa wanda mun sha bayani ne a kowane lokacin wajen karatu amma saboda muhimmanci ne da jama'a ke bukata ta yi kuma muke yawan maimaita shi Allah ya ce wa masan na saburon idan cuta ko mugun abu ko abin kyama ya shafi mutane da babu. sai su ambaci ubangijinsu kira ubangijinsu bi na ilaini suna masu komawa zuwa gare shi thumma idza azaqahum minhu rahmatun sannan idan rahmatan sannan idan Allah ya ɗanɗana musu rahama kaga da ya zo ga mugun abu sai ce idan mugun abu ya same su da ya zo ga rahama sai ce idan Allah ya ɗanɗana musu rahama wannan shine abin da nake son ƙara bayani a kan shi cewa ba a jingina sharri ga Allah Allah ya ce idan sharri ya same su sai su dinga kiran Allah suna mai masu koma mai idan Allah ya ɗanɗana musu rahama da aka zo rahama sai Allah ya jingina ga kai ne ce idan ya ɗanɗana musu cikin kurakuran da jama'a ke yi da yawa shine jingina ma Allah sharri lafazi dole ne baka zama mumini sai ka yi imani cikin zuciyarka da kaddara ta alkhairi da sharri duk abin da ya samu na alkhairi da sharri sai ka yarda daga Allah ne amma in ka tashi da bakinka baka faɗin na sharri baka jingina shi ga Allah yanzu nan da yake sharri sai Allah ce in sharri ya same su sai su koma ga Allah suna roƙo in Allah ya ɗanɗana musu alkhairi da aka zo ga alkhairi sai ka ce in Allah ya ɗanɗana musu zaka ba zaka ce Allah ya kawo ta sakkwato ba sai ka ce da wutar sakkwato ta kama sai Allah ya sa aka kashe ta haka shine ladabi ga Allah baka ce Allah ya ɗoro min rashin lafiya ba sai ka ce da rashin lafiya ta same ni sai Allah ya warkar da ni haka annabi Ibrahim ya ce ko

ya ce kun ga duk abin da kuke bauta muku bayan bayan Allah babu ni babu sai ubangijin talakai wane ne allazi khalaqani wa huwa yahdin wanda shi ubangijin talakai nan shi ya halicce ni kuma shi yake shirya ni wallazi huwa yut'imuni wanda shi yake ciyar da ni wa yusqin kuma shi yake shayar da ni yace wa idza maritu inni ni rashin lafiya huwa yashfin shi yake warkar da ni kaga ya laka ma Allah ya jingina ma Allah halitta ta da shiryar da ni da ciyar da ni da shayar da ni amma ni in ni rashin lafiya kuma shi yake warkar da ni da ya kawo rashin lafiya sai ya tsallake bai ce Allah ba duk da aljannu da suka musulunta da suka wa wannan Allah wannan ladabi qalu wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce ba mu sani ba sharri aka yi nufi ga mutanen ƙasa da aka aiko annabi ko shirya ubangijinsu ya yi musu nuhi da suka zo ga shari sai suka ce aka yi nufi ba sai shari Allah ya yi nufi ba ba ka rashin ladabi ne ka ce ni na san Allah ya azumi ga rashin lafiya ba ka kyauta ba ai na san Allah ya kawo ga wutar ta kasuwa a wutar kasuwa kamawa ta yi amma Allah siyasa aka kashe ta rashin lafiya ta same ka ne amma Allah shi ya warkar da yadda cikin zuciya duk sai kai da Allah ya kaddaro Allah ya kaddaro amma rashin ladabi ne ya kasance cewa mugun abu ɗaya ake jingina wa Allah don shi annabi sun sai na addu'a sai ce wa sharru laysa ilayka Allah ba a jingina maka sharri shi malan cikin Qur'ani haka ne nan ma Allah ya ce wa idza nasa idan a cuta mugun abu ya samu mutane bai ce Allah in ya shafa mutane mugun abu ba sai ce in mugun abu ya shafi mutane da aurabahum sai su kira ubangiji su biyu na suna mai masu mai da lamari gari suna masu komawa sun ma a za azaqahum sannan shi Allah in ya dandana musu rahmatan rahama wajen aka zo wajen rahama sai ka ce idan Allah Allah ya dandana musu za ku kiyaye akwai wani tsakanin cewa kayar da Allah ya kawo da faɗi da baki idan za ka faɗi wani abu na shari ka jingina shi ga Allah saboda Allah baya halittar sharri maha'u da rashin lafiyar da ya aza maka da wutar kasuwa da yan fashi da suka tarewa ne duk Allah a wani alheri ciki da kai baka sani ba to don mai magana shari'in ɗaya za ka yi ai a wani alheri da kai baka sani ba na ɗaya kenan na biyu idan za ka faɗi shari'in Allah sai ka faɗi duk alherin da ya yi ma in za ka ce Allah ya sauko na rashin lafiya sai ka ce Allah ya sa babana ya haɗu da mamata ya aure ta suka daɗe sannan aka haife ni lafiya launi fito ni iska rannan uwan sa ni ko mu sha wani iska har aka yi kwana bakwai sai ka yi ta faɗin alheri kullum sannan ka faɗi share rana guda amma kawai share shi ɗaya ba ka faɗi rashin lafiya da ya sauko ma in ka haka ba ka yi adalci ba in kana son balance sai ka faɗi tun kafin a haife ka ni'imomin da Allah ya yi ma sai ka faɗi su haran nan da ka kai shekara arba'in da biyar sannan ka ce kuma ranar ya fi kuma ka mora to wannan ka yi balan kuma gaga ba za ka iya ba za ka gara sharin kakka jingina ma kakka jingina ma Allah aya ta kashe da muka tsaya Allah ya ce ah, wa idza azaqna an-nasa rahmatan idan muka dan anama mutane rahama fariqu biha sai su farin ciki da ita sai ce wa in tusibhum sayyi'atun kun ga kuma dawowa ko idan mugu abu ya same su bai ce idan mu muka sa musu mugu abu ba sai ce idan mugu abu ya same su bima qaddamat aydihim da abinda su suka gabatar idahum yaqnatuna sai su yanke tsammani sai su ɗebe tsammani anan muka tsaya muka ce ɗebe tsammani ba sai face ta kwai ba wani in talauci ya same shi sai ya ɗebe tsammani wani yan rashin lafiya ta same shi sai ya ɗebe tsammani yanki tsammani cewa ba zai ji dama ba ba a son kana Allah yana so a kame da yake cikin hadisin kudusi ana inda banne abdibi wa ana ma'ahu da ani ina duk yadda bawa na ke min zato ina nan yadda ke min zato zuwa ka in kana Allah zato zai baka lafiya bayan baka lafiya zai baka in ka shiga talauci kana zaton Allah zai fidda kai zai wadata ka to Allah zai wadata ka in kana neman wani abu ka sama ranka cewa Allah zai baka Allah zai baka udullaha wa antum muqinuna bil ijaba ko ki Allah kuna yaqinin zai karba muku ba dole bane sai ya karba maka yau ba dole bane sai ya karba maka gobe wasu annabawa sun yi addu'a annabi Musa yayi addu'a sai aka shekara 40 aka karba annabi sassan ya yayi addu'a sai da aka dauki lokaci aka karɓa ba dole in ka yi addu'a yau yau za a karɓawa ba zai yi amma dai ka yi addu'a kana da wanda ka roƙa ba marowaci ba ne zai baka don sai Allah ya ce ya ce wa in tusibhum idan mugun abu ya same su ma qaddama ta'idihim da abinda daman su hannayen su suka gabata suka aikata idahum yaqnaquna sai su dinga yanke tsammani to in kana tsammanin yanki tsammanin cewa Allah ba zai baka arziki bane talauci ka shiga ya Allah ya ce awalam yarau anna Allah yasuqu rizqa liman yasha'u rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru shin ba su ga san Allah ke shimfida arziki ba ga wanda ya ga dama na bayi ne waya kadiru kuma shi kuntatawa? kuntatawa in arziki ne in cikin talauci kake kike tsammanin Allah ya bawa ne Allah bai bawa ne ba in kana roƙo ne kaka yanke tsammani domin shi yake da arziki ga wanda ya ga dama ba ga wanda yake so ba kuma da muka sha faɗi domin ya ba kafiri ya ba musulmi ya ba na ƙwarai ya ba mungu ya ba kowa ita duniya Allah yana ba shi ta ga kowa dauka na duniya ta sawi inda Allah jana'a ba ubatin ma saqa kafirun minha shurbata ma annabi ya ce da duniya ta kai girman siffikin sarro inda Allah da kafiri bai sha ko ko ko ɗaya daya na ruwa a ciki bai na ba shi ta ne ga wanda ya ga dama kowa Allah yana ba duniya don kakka damu awalam ya rau shin ba su gani ba ko ba su sani ba kamar da Allah cikin suratul zumar cewa awalam ya'lamu anna Allah yabtu rizqa ya yasha'u sai kasance ba su sani ba za ka ranar tana iya zama basariya tana iya zama ilmiya tana ya zama ba su gani ba ko ba su yi tunani ba da idonka ka ga mutum nawa Allah ya ba arziki ba yana tabbata haka da idonka ka ga mutane wane Allah ya azurta wane ba dan shi an limamin unguwarku ba ba dan shi ya kowa tsoron Allah unguwarku ba dan shi ya kowa kiyamun lele unguwarku ba da idonka ka ga kagiri ka ga musulmi da Allah ya azurta da idon ka ga na kwai ka ga mugu da Allah ya azurta kuma tana iya zama kamar can da Allah ya ce walam ya alamu shin ba ku sani ba ba ku san Allah na azurtawa ba akwai mutane wanda ba ku taba ganin su ba amma ka ji su wa'in suka yi arziki ba musulmi bane wanda suka yi arziki ba mutanen kwarai bane akwai mutanen kwarai da yi ta jin labari wanda baka ji sun yi arziki ba za ka arzikin nan ba komai yake ba inda Allah ka kakka yanki tsammani in ka roƙi Allah Allah zai baka sai ce wa ya kadiru kuma shi yake kuntata ma wanda ya gada ma wanda ya cikin talauci akwai kafiri cikin talauci akwai musulmi cikin talauci akwai na kwarai cikin talauci akwai akwai mugu cikin talauci amma Allah yana yin abubuwa ne da hikima ne inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan cewa Allah yana yalwata ma wanda ya ga dama Allah yana kuntata ma wanda ya ga dama akwai ayoyi amma ne mai nuna ga mutanen da suke imani za su gane Allah yake yalwatawa Allah yake kuntatawa kuma yalwatawa tawa shi da kuntatawa shi ba so bane da gare shi sai dai jarabawa ce sai Allah ya yalwata ma mi zakai da dukiyar sai Allah ya ga mu aya ta gaba حقه المسكين وإلى Allah ce idan Allah ya yarwata ma fa'ati dal qurba ka baiwa makusancinka haƙƙi ne wal miskina ka baiwa miskini haƙƙi ne wabna sabili ka baiwa ɗan hanya haƙƙi ne zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alkhairi ga waɗanda suke neman sakamako daga wajen Allah wanda suke nufin fuska Allah da abin da suka yi wa ulaika humul muflihuna kuma waɗannan suke samun babban rabo zaka daga wannan ayan malamai sun dauko cewa ɗan uwa yana da haƙƙi da ba zakka ba Zaka ka yin Allah ya yalwata maka kana bukatar ka taimaki ‘yan uwanka kana bukatar ka taimaki miskinai kana bukatar ka taimaki ‘yan hanya sai Allah ya jero su kowa da gwargwadon haƙƙi ne aka fara faɗin ɗan uwa domin ya fi kusa da kai sannan miskini domin yana cikin maƙwabtanka sannan ɗan hanya da baka sani ba ta zai wucewa buzuri ne ya ya tashi yana neman taimako kaga wani nuna cewa akwai sadaka cikin dukiya ba zakka ba wasu malamai suna ganin wannan ayar an shafe ta da ayoyin da suka sauka na zakka amma kauli mafi inganci ba a shafe ta ba zaka in ka fidda zakka ka taimaka ma mutane to akwai wani azumi na nan tafe akwai sallah tana nan tafe akwai babbar sallah tana nan tafe akwai haihuwa da za a wa ɗan uwanka akwai zai tashi aure to yana buƙatar taimako ka taimaka mai dan uwanka yana buƙatar taimako wannan tana ɗaya daga cikin matsalar da ake fama da ita a wannan zamanin sai ka ga wani Allah ya yalwata mai ga gidaje ga motoci ga ƴan uwa ne cikin wahala baya iya taimaka musu wannan kuskure ne ba daidai ba ne mutane da yawa da haka wani Allah ya yalwata mai ya bashi amma yana iya taimaka ma na waje yana iya yi inda yake so a nuna a faɗi a facebook ana son a inda za a faɗi a tv a faɗi a rediyo amma bai iya taimaka mai yan uwa ne wannan kuskure ne babban wanda ya kamata ka taimaka ma shi sune yan uwanka lokacin da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Allah ya ce ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar daga abin da kuke so Talha bin Ubaidillah yana da wata gona da ake mabai ruha ita ce mafi soyuwar dukiya ta gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin bai ruha ya sha ruwan sanyi ya ci da binu. sai ya zo ce ma annabi sallallahu ya rasulullah naji Allah yana neman rance gare mu to ni kuma na ba da dukina shaida maka na ba da gonin nan taubai ruha saboda Allah na ba shi tafi sabilillah sai annabi yace bakhin bakhin zalika mal ce annabi yace madalla madalla wannan ita addukiyar da aka ci ta sai ce faj'al hali bai qurba ka je ka sanya ma ɗan uwanka ka je ka ba ɗan uwanka ita fi sabilillahi watan da ka kawo ta nan a raba da ka ba ɗan uwanka na kusa sai ya je ya sata ga ƴan uwa ne waɗanda ya ba tsakanin su da shi kaka na bakwai suka haduwa ba baban su ɗaya ba ba kakan su ɗaya ba sai kaka na bakwai yau kaka na bakwai ba magana kasa da zumunta yi ba ni ma bai ma aji kasa da zumunta da shi don baka san shi ba yare ma kun raba da shi wani zai ce kaga gillanin nan kaka ne na bakwai bayan lati da ashe kuma hausa bai ji wani zai ce kaga zama ma wannan ya bincika kaka ne na bakwai ba zuwa bai ne kuma hausa bai ji wani zai ce kaga yar ba wannan 'yan suka kakari na bakwai bere bere ko hausa bai ji haka aka yi ta auratayya har ya zama abin da ya zama yau in ba wa'in a gidajen sarauta ko gidaje ba wanda ya san wanda suka haɗa ne na bakwai wani ma kai wani suka haɗa kaka bai san shi ba ɗan ɗan wa baba ne ya ɗan na tambayi wani ya ce wane ne wani ce ya ce ya sun su ta su arba'in ko guda ba sani ba cikin kuma ne kuma baba ne da babansu babansu ɗaya akwai su da yawa mutum ya haɗu da mutum kakansu ɗaya amma bai san shi ba to bale wanda baban kakansu bale a ƙara bale a ƙara bale a kai na bakwai amma jiya da sabbai suke kaka na bakwai ya je kyauta da ita kuma annabi ya ce sanya shi ga zikor ba za ka ana buƙata a taimaka ma ƴan uwa na kusa da na nesa ina wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ka ba su ina wanda kuke uba ɗaya ka ba su ina wanda kuke uwa ɗaya ka ba su ina wanda kuke kaka ɗaya? su ma ka ba su in nan ka sani shi kenan ka tsaya nan zamani ne ya lalace in ka san saba su ma ka ba su ai sai tafiya haka sai a ba su kuma daga kaka na bakwai zuwa na ƙasa akwai mai kuɗi sosai cikin kowace zuriya akwai talaka sosai cikin kowace zuriya na ka ka ba su ya fi ka je ka ba wasu waje don shi ko zakka aka ce ɗan gari aka ba wa sadaqatan to khadhu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim in kana sakkwato aka ce ‘yan sakkwato za ka ba su sakkwato ‘yan uwanka suke na jini in wa kake wa ‘yan uwanku suke na jini in kware kake can suke in gwadbawa kake can suke duk inda garin da kake zamne to mutanen da azamne wannan gari mafi yawa su ne ‘yan uwanka ka jama'a ji tsoron Allah a taimaka ma ‘yan uwa na jini ba daidai ba ne kana da sadakar da za ka bai ka rabe ta waje baka ba ‘yan uwanka ba yadda ba daidai ba ne ka rabe ta dukkaninta ga ‘yan uwanka baka ba na waje ba mutumin da yake da talakawa cikin uwa ne yake da talakawa cikin makwabta ne da mutanen gari to ba zai kwashi dukiya ta kuma juya ba yan uwa ne ba a'a gara a raba ɗan uwa su samu na waje su samu don shi da Allah ya tashi sai ce fa'ati zal qurba hu sai ce wal miskina wa ibn sabil a ba ɗan uwa makusanci haƙƙi ne a ba miskini sannan a ba matafi wata ko yana da haƙƙi kaga ɗan uwa na jini ya fi kusa miskini makwabcinka ibn sabil wanda ba ku da alaka da shi ba ɗan gari ba ne musulunci da ya haɗa ku da shi Na kowa ba a kai miliyan goma ne ka fi suwa to samu kamar biyar 'yan uwanka ne samu wasu uku dun makwabtanka ne miskinai samu wasu biyu ya kasance sauran jama'a ne wayanda sun san ka kana da hali ka taimaka musu ka ba su kada abin ka ya zama ta gidan ku kuɗai a ya kasance ko ina ya haɗe don haka yau din nan abin da nake mai san wannan matsalar muhimmanci saboda muna ta shan ƙara kawowa cewa wani dan uwana ne bai taɓa taimaka min ba wani dan uwana ne an yi mai haihuwa so ɗaya so biyu dubu kaza ɗaya ya bani to ya kamata in kuna da ƴan uwa waɗanda suke na jini ne wata lalura su tattashi ku taimaka musu kuma fa koda sun fi ku hali a wannan abin mutane ne ba su fahimta ko da ɗan uwanka ya fi ka hali wata lalura ta yi tattashi don nan ba cewa Allah ya yi ba ka ba ɗan uwanka ai talaka a ba haka yace ba ta da zumunta tana kasancewa daga mai kuɗi zuwa talaka tana kasancewa daga talaka zuwa mai kuɗi ina laifin ɗan uwanka ya tashi aure yana da kuɗi ka ɗauku jikaffiya wata biyu ka kawo gida ne a ba baki zai ji daɗi sosai ina laifin ɗan uwanka ya tashi an yi mai haihuwa an tashi suna ka so ko da a tamfa kwana ɗaya ne ka kawo mai ka so ko da wani abu ne da za a taimaka da shi ka kawo mai ko kwanin shinkafa ɗaya ko biyu zai dafa ma jama'a za su taru za a ji daɗi za ka kai ya kasance cewa wai mai kuɗi dai aka je a cikin uwa ya taimaka a kai ma talaka in wani abin mai kuɗi ya tashi ɗan uwanka ka taimaka mai in wani abu da ya tashi na ƙarfi kai mai tsaye da ƙarfinka in wani abu ya tashi na dabara kai mai tsaye da dabararka sannan mafi yawa Wa'inda ba su da cikin ‘yan uwa su kuma suna wuce iyaka duk wanda aka ce a baiwa ɗan uwa ne ko miskini ne ba inda aka ce shi kuma ya complain a bashi ku kiyaye yanzu Allah ya ce mai kuɗi ka baiwa talaka in kana da kuɗi cikin uwanku ka taimaka musu in baka ba su ba su ba a ce suwa kowa tsuwa ba yin tsuwa cewa mai kuɗi bai bani ba yana cikin alamar rashin wadatar zuciya da rashin tauhidi ai Allah yake bai baka mi an kai ƙara ɗan uwanka wajen wani malami ya ƙi taimaka maka ya ƙi ya baka ya nuna cewa baka gode ma Allah ba ya nuna ka san Allah ka bai ba Allah ka bai shi kamata ka mai san ma himma ka mai san addu'a Allah ya baka amma ka kai ƙara ba a baka ba cewa makwabcinka yana da kuɗi bai baka ba ɗan uwanka yana da kuɗi bai baka ba ya nuna kai kuma matsiyaciyar zuciya gare ka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da zuciya mai yalwa ibn taymiya yake cikin su akwai masu tsananin talauci cikin su akwai masu ayyalwa da arziki amma ba a taba samun ko rana ɗaya ba talakkan sahabi ya soki mai kuɗin sahabi cewa bai bashi ba saboda an mai kudi shi ka bai ba shi ka bai ba Allah ka bai shi zuciya ke ciki take da tauhidi talauci ne mafi yawa duk wanda ke kuka mai kuɗi bai bashi ba yana mutuwa da talauci mafi yawa duk mutumin da ke kai kara cewa wani makwabci na ne bai bani ba wani dan uwana ne bai bani ba to mafi yawa shi a talaka yake mutuwa domin mai duniya ya shirka da Allah gabai ya manta wanda ka bai Allah yake bai kuma ba yana ba wani don ya fi so ne yana ba wanda ya ga dama dage da addu'a ya baka sannan kuma in bai baka ba da hikima a bai baka ba ya san me yasa bai baka ba amma bai kamata ka yi kukan cewa wani ke ba da kuɗi ba bai baka ba sannan an yanzu wannan matsalar muhimmancin ta da ake kawo kara ko kafin azumi da sati ɗaya wani ya zai cikin kwasami yana kawo kara ɗan uwa ne akan ɗan uwa ne bai bashi ba ɗan uwa ne bai bashi ba sai ni gaya mai nace bari in gaya maka yau da gobe tana nuna min mafi yawa mafi yawa duk talakan da yake kai kara ɗan uwa ne cewa bai bashi ba ƙarya yake yi akwai masu kuɗi gefe ɗaya da ba su taimaka ma ɗan uwansu amma mafi yawa duk shi kuma wanda ka kai ƙara ɗan uwa bai bashi ba ƙarya yake ba haka ba ba haka lamarin yake ba waɗanda ba a ba suke su ne masu yin shi ba su faɗi yau da gobe cikin masu kawo mu da ƙarar haka muke gani amma duk wanda ke buɗe baki yanzu ya ce ba kaga ɗan uwa na yana da kuɗi ba duka ba mafi yau amma bai bani ba mafi yawa ƙarya yake haka ne gaya wannan da ya kawo duk abin da ke shi shine za ya kasance cikin yan uwa akwai wani da shi yana son tsafta kullum riga ta yi tsafta tsaf kullum roba roba ne wanka tsaf kawai sai yan uwa ne su kuma kazamai ne sai su azabe cewa kuɗi gari ya basu. ba su ba kuɗi ba shine riga ta tana tsaf ba don shi da Allah ya ambaci sahabbai waɗanda ke kame kan ya ce ya sabuhumul jahilu azniya amina ta'affufi sai Allah ke jahilai sai Allah ya kira jahilai sai su yi tsammanin masu dukiya ne domin kamewa suke yi shi jahili shi yake aza cewa kuɗi suna ga wanda riga ta take fasfasfas jahili shi yake tsammanin kuɗi suna ga wanda bai je roƙon kowa ba jahili shi yake tsammanin wanda yake ko da yaushe roba roba ne kasarsa sai shi yake da kuɗi amma mai hankali wanda ba jahili mai ilimi ya san mai ɗance mai kuɗi kake yake shagon ka nawa shi ya kuɗi gare ka ya san a ce in bai in shi ma sai a hankali ya san a ce ofis wani ofis gare ka da aka sata kuɗi ya san wani mukami gare ka da gwamnati da ake sata kuɗi amma don ɗaya kana da roba roba kullum kasarsa sai shi kuma ɗan uwanka zai da roba roba kawai sai ya laƙe maka ya aza kuka wai ka tsaka taimaka mai don ɗaya kai kana tsayawa da safe ka yi wanki ka yi wanke ka goji kayan ka sa su fesa sai shi kuma riga shekaran jiya da shekaran jiya ta da satin da wuce yake sawa za ka kawai dalilin kana da kuɗi ka taimaka mai ba haka bane yau mun san mutanen da ke adashi su sai mota mun san mutane da ke zuwa bankin musulunci a basu mota a dinga cirewa da albashinsu duk wannan ba su ke nuna akwai kuɗi ba za ka sai shi ɗan uwa ya ga ɗan uwa na ita tattas sai ce wallahi kuɗi gare shi ya ƙi bani wannan kuma kuskure ne bancin kai da kake kukan ba a baka ba na farko dai ka taɓa mata tauhidi ka manci wanda ka bai ka kai ƙarar Allah don ka koma asfala safi leda kai baka ma cincinta a baka ba kawai an baka an baka don Allah ne don kai kanka baka da girman da ya cincinta a baka na ɗaya kenan saboda Allah ba ka yi butulci ka je ka kai ƙara inda wani cewa ba a baka ba na ɗaya kenan na biyu kuma mafi yawa karya kake yi baka fahimci cewa wancan bai da kuɗi ba don shi Allah ya ce ma irin ku aljahili jahili kake saboda mai saboda ya sai karaman mota ta yi Allah Allah bashin banki ake biya kai ya Allah bashin ma'aikatan su bashin cooperative ya Allah mai mota ya bashi gare shi yana biyan shi kaɗan kaɗan kai kun baka da wannan kawai sai ka laƙe cewa wani ya hana maka don haka waɗanda ke da kuɗi su ji tsoron Allah su taimaka ma ƴan uwansu talakawa da suke da ɗan uwa da suke ganin suna da kuɗi su ji tsoron Allah su nemi arziki inda Allah kar ku je kuna ta kai ƙarar ɗan uwanku kuna ta duk wanda ya kawo ƙara ce ba sa ne ba sa ne shi nake yi yake ta baka Allah kawai ka je ka nema mana yanzu butulci ka yi sannan ya kai ka kana da kuɗi wani bai ya kawo min ƙarar ɗan wani ɗan uwa ne in yaro Alhaji wani ko Alhaji wani ba wani kuɗi gare ba to bale shi ɗan uwan da kawo yaro Alhaji wani ne bai da certificate ko ɗaya bai da wani office yaro Alhaji wani ne ya naka shi na ɗan bashi wani abu amma kawai don ka gari shi ta fita ka kyau sai ka tawo ka ce wai bai baka ba a Allah ka bai ka koma gare shi haka sabai suka yi Doka a kula wannan ayar suna da muhimmanci a yau akwai masu kuɗi da yawa ba su taimaka kama uwansu wannan kuskure ne amma akwai talakawa da yawa wanda ke ganin ɗan uwansu yana da yana wa primary ko yana wa secondary ko yana da wani shagon da yake zuwa yana dawa yana samu kaɗan ko kula lura sai ya lafta mai kuma in bai yi ba bai taimaka mai ba ba shi aka ce ka zo ka roƙa ba Allah aka ce ka roƙa shi kuma Allah ya ce ya baka baka cikin equation ɗin da Allah ya ce ya baka ba ta ka zo ka tsare shi ya baka ba can tsakanin da Allah Allah yake yan ma kai kuma can tsakaninka da Allah Allah yake kakka kai ka roƙe ni zaka in ka kiya ka kin yadda Allah ya ce to shi ma me yasa ba zai yadda Allah ya kin yadda Allah ya ce kai ka fara laifi ka fara kai shi kara ka kin yadda Allah ya ce kai kana'a zaka shi ma in bai baka ba da kai da shi a zunubi nan duk dai kuke shi bai yadda aka ce ba kai ma baka yadda kai ma baka yadda ake ce ba abin da yasa kuka ga ina ina ina tsayawa ga wannan matsalar domin ta kawo damuwa da raba zumunci ga mutane da yawa su yi ta tsammanin wani ɗan uwansu yana da kuɗi wasu kuma wani ɗan wasu ya ƙoƙarin nema ne shi ya nuna musu ku zo ga yadda aka yi da ƙarfi sai su ce a su kaza suka so ga sassa a samu su ga baki wanda shi ba kaza ga sassa ya samu a baki ba shi tashi ya kai ya dage ya dage ya nema sai ce ma dan uwa ne ka zo ga yadda aka yi da kaɗan kaɗan aka yi ka ga yadda ni ka ga cewa ah, inda yana taimaka min a taimaka min shi banza yake so ta faɗi ga banza to yana taimaka ma Allah ka taimaka ka koma gare shi ya taimaka maka har ka ne ka taimaka ma to kai ma kana da ƙarancin tauhidi kana da karancin tawakkuli kana da karancin tawakkuli ga Allah ina yawaita wannan matsalar ne yadda take take yanki zumunta a wannan zamanin yadda take haddasa husuma a wannan zamanin yadda take ko ya ce ga ya wa ƴaƴa ne amma mu yan uwa ne ba ya yi muna eh saboda ba ku da haƙi da shi kuma da ƴaƴan shi suke da haƙi ko yau ya mutu in mutu yana da miliyan guda yana da ƴaƴa ku yan uwa ne Allah ya kira rabo ya ce ko kama ka aba ko sisi ba ku da shi ciki kaga Allah shi fi sanin da haƙƙi sai ce a ba ƴaƴa ne mata ce adda haƙƙi da ƴaƴa ne adda haƙƙi da iyaye ne in suna nan ku yan uwa ne fa Allah ya ce ko sisi ba ku da cikin gado ne sai in ya rasu bai da iyaye baba ne bai nan yara su kuma bai da ɗa namiji sannan kuke samu amma yana da ɗa namiji ko yana da mahaifi baban na nan to in an rasu komai ba za a ba ku ba don haka duk mu tsoron Allah kowa ya nema inda Allah fatabu inda Allah ya rizqa wa buduhu washkuru lahu ba ce mu inda ikhwanikum rizqa ba ko inda aqribaikum ba ba haka ake yi ba zaka ko eh, a ji tsoron Allah gaba ɗaya wannan baya hana kin wanda Allah ya hore ba ka taimaka musu ba daidai ne Allah ya hore ma domin in ba ka taimaka masu abin da ke aukuwa an san wani shi adda manyan kuɗi shi adda shaguna waje kaza shi adda gidajen mai waje kaza shi adda kasuwan ne waje kaza shi adda a banki kaza shi adda babban mukami kaza to mafi yawa ana kin taimaka ma ƴan uwa ne sai ce ku da ƴan uwan wane ku je wane taimaka musu sai ya kasance cewa dukiyarka ta kasance ni'ima maimakon da zan ni'ima ga ƴan uwanka ta kasance abin da ke hana a basu za ka kowa ya yi ƙoƙari ya taimaka ma ‘yan uwa rai kowa ya yi ƙoƙari ya taimaka ma makwabta rai ku kuma ‘yan uwa da makwabta ta ku gane fin duk wanda bai baku ba Allah ka bai in wani ya baku Allah ya sawa ne ya baku ne Allah ya kaddara abin da za ku samu a dukiya take nan in kana tsammanin wani ya baka dubu goma ya baka dubu guda Allah ne ya baka dubu guda cikin dukiya ce in yayi laifi ba kai aka ce ka faɗi ba can tsakaninsu da Allah ne an je ya mai hisabi kai kuma tsakaninka da Allah Allah ya hana maka sa rai da roƙon kowa Allah ya ce ka sa rai gare shi in an yi haka duk an huta sai a zamna lafiya bishi shi nake baku labarin wanda ya zo inda sai na Umar hukumin kuma ne sai na Ali ɗaya daga cikin su yadda ce mai ainihin labina yi usimuna na an fusi malauka da binin kasasa ina waɗanda ke matsa makansu Allah ya faɗi cikin sahabbai akwai waɗanda ke matsa makansu ko suna da lalura su yi suwa su ba suwa wai shi professional mabararci ne za ka ya kawo aya Allah ya ce akwai masu matsa makansu su bai sai sai na umar yake zahabu ma'allazi na layan yas'aluna an ilhafa yake sun tafi tare da waɗanda Allah yake su kuma ba su tambayar mutane suna naci sahabbai kala biyu ne da wanda ko yana bukata ya ɗauka ya ba ɗan uwa rai da wanda komi bukata ta bai roƙon wani in yana bisa doki gulada da ta faɗi ya tashi ya ɗoka wata nun ya tare ke faɗa haka kai ka gale sun talaka ya gale sun bai kuɗi bai bashi ba bai da tauhidi talakan talakan bai da gode ma Allah ne talakan ba talaka ne na kwarai ba ba talaka ne wanda yake misali ba wanda yake daidai irin irin talakan sahabbai za ka talaka inda yake mai kudin bai bashi ba kai ya ce ga sahabbai suna taimako kai ya kawo sahabi bai da alaka da sahabi sahabbai akwai talakawa iri ne amma ba su taɓa ganin laifin wanda bai basu ba za ka yadda sahabbai cikin su akwai mai basuwa haka tabai cikin su akwai masu talauci amma ba su sa rai da dukiyar kowa don shi mai kuɗi mai gode ma Allah shine wanda ke ɗaukar kuɗi yana taimaka ma talaka talaka mai haƙuri shine wanda bai ganin laifin kowa in bai bashi ba ya san Allah yake bai abinda Allah ya kaddara ya samu zai samu don haka Allah ya ce fa'ati zal haka haqqahu ku baiwa makusancin ku haƙƙi ne wal miskina ku baiwa miskini cikin makwabtanku cikin ƴan unguwarku cikin mutanenku ku bashi haƙƙi ne wabna sabili kubaiwa ibn Sabeli wanda yake matahiyi ne buzu ne ya kare in ya zo yana nema a bashi fi sabilillahi a taimaka mishi kaga anan ibn Sabeli kun ga cikin Qur'ani duka yake hikima babu inda aka ce a yi roƙo kai ne roƙo babu sai a ce lisa'ili wal ma'ruf in wani ya roƙa a bashi amma kai ba a cewa ku je zuwa roƙo saboda roƙo sai a ce in za ku roƙo ku roƙi Allah zaka ibn Sabeli miskini don shi nan da Allah ya ce ba miskini sai annabi ya fassara miskini wane ne miskini sai annabi ce ce laysal miskinu man tarudduhu luqmatu wala luqmatani miskini ba shine ta taimaka min bayan ba shi naira biyar ko goma an gama da shi ba shine ba walakin al miskina sai dai miskini mallahu haja shine wanda yana da bukata kuma bayan iya da mutunci ne ya tambayi wani baka suna nan cikin makwabtanku su ake ba a samu lada wani makwabcinka ne ka san yana da talauci talaka yau ba sai an gaya masu suna ne ba da gani ne kana gane shi suna nan cikin makwabtanka yana nan cikin jama'a ka je ka taimaka mai taimaka mai ya zo daga cewa ya zaji a taimaka fi sabilillahi alhaji a mu saboda Allah ya fi ya wannan business yake yi zaka zaka ga za a bashi in ka bashi naira goma wani ya bashi hamsin wani ya bashi talatin ya kai aje gobe ya je kuma tun 6 am babu wanda ya ci tuwa wajen aiki ne da wuri kamar mabaraci za ga masu aikin gwamnati su hito takwas ba su hitowa sai mu ce ta jinkiri sai tara sai wani sai goma kare da ɗan kasuwa ta da an kai sha ɗaya wani bai fita ba amma mafaraci ya kai tara su bai yiwuwa tun ana gama ba yake fitowa ya je wajen bara to wa'annan ba su ne an ba su ake samun lada ba su ma an ba su ana samun lada ba su ne miskinai ba su waye na annabi cewa lukuma wala lukuma tare loma ɗaya loma duk tare ba kada su ya zaki ga kawai abinci na a bashi a zaga a taimaka fi sabi ga naira biyar nan a bashi akwai annabi ya ce wala tamratu wala ne ko da bino ɗaya ko da bino biyu ya almajiri annabi ya ce da bino ɗaya ya raba ka da shi da bino biyu ya raba ka da shi amma wanda yake da bukata wanda yake miskini ake samun lada shi ne yana da iyali babu bai da yadda zai yi kai ka sani sai ka je ka kwankwasa ka kai bai dan cikin sahabbai ake yabo wasu kamar kamar cikin tabi'ai zainul abidina mai kwankwasawa gidan mutum ya aje buhu ya tafiya kai ba a san wanda ka aikin ba sai da ya rasu aka zo mai wanka ta ga kufa na buhu a baya ne kufa na ɗaukar buhu a baya ne kuma sauran nan ba a samu ana kwankwasawa ana aji buhu ba sai gane wannan shi yake zuwa yake wannan aikin to irin waɗannan su ake taimaka musu magidanci bai iya bara bai iya da mutunci ne yana bukata shine almiskenu amma mai zuwa yana bara mafi yawa makarici ne kayan azumi da safi daya shi da sauran sati daya da azumi ko abin da ya kama da haka muka je asibiti jibin ɗaya daga cikin mahaifiyar waɗannan mutane da muke tare da su da ni da malam hassan da wamako da malam muniru muna nan zaune kawai sai ga wani ya zo na kudus ya zo da takardar asibiti ala kafar ta bala ya nuna irin ya sani wallahi a ɗan uwanmu aka halbe nan aka halbe shi bula da shiga ya fita nan ya ce ga takarda ta magani an rubuta ya gasa a taimaka mana fi sabilin layi takarda dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar sai ni ga wannan ba wanda kamata a ba dubu ɗaya ba ne ba ta yi tun da magani yake bukata ce ma munyeru munyeru an da ta kuma na hasa ce an sa a je a samu mai maganin da yake bukata gaba ɗaya dubu sha ɗaya da ɗari biyar sai ta ma mu je in ga in ga ɗan uwanka ko muka je wani bawa Allah zarni bisa bisa gado kamar rufa'i sha Allah ya ci ya koshi bai yi alawa ɗan obiskin ne ne ba lumi da shi ga kuma alaman jimuwa da shi na haka sai ni ga wani ya ce mai sannu kai kun ga inda Bula ya shiga sai ni ga wannan wannan mara lafiya ya kyale shi ko kula da shi bai yi ba yana ta yana ta yana ta yana ta sannu sannu sai ni ce ma nasin da annan ku diba maganin nan ku kuka rubuta shi sai ta ansa magani ta ce ta diba ta gani kahin ta dawo wannan mutum ya ko sama ko ƙasa littan mai manila ya yake ɗan'uwanka ne ce wani wai ya ce wannan da ya ce wani da taɓa gani ba sai yanzu mafi yawa masu roƙo haka suke ba dukkaninsu ba amma mafi yawa mai roƙo makaryaci ne mafi yawa mai roƙo makaryaci ne ko ne ya zo daga da asibiti an rubuta mai maganin dubu goma dama wani ya ba shi dubu biyar sai nuna maka ko sisi bai da ko ƙarya ne babu sai muniru yake ce mai ai duk maganin da kaga an yi ticket tsintuwar takardar da yayi duk maganin da kaga an yi ticket gaba ɗaya nuna an san shi ne ya sai magani ne sai a ticket din shi an san shi kawai an yi takarda ya ɗauka to mafi yawa masu roƙo ba su ne miskin nan ba don haka su ma ana ba su Allah ya ce da sa'ile wal mahrum sai Allah ya ce zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shi yafi alkhairi da masu masu nufin fuska Allah sai Allah ya yi amfani da waje Allah saboda abubuwa da yawa na farko domin Allah ya nuna yana da yana da fuska fuska siffa ce ta Allah da ake tabbatar ma Allah suna cikin siffofin Allah da ya tabbatar ma kai ne ake tabbatar mai wajaje daban-daban a cikin Qur'ani cikin mafi fitar Allah ya tabbatar da yana da fuska cewa da ya yabqa wajhu rabbika yace zul jalali wal ikram yace kullu man alaiha far duk wanda bayan duniya zai kare yace wa yabqa wajhu sai fuskar ubangijinka ta yi saura wajihu fa'ili wajihu sai ce rabbika mubafin ilaihi da kasara da ya kashi sai ce zul jalali bai ce zil jalali ba ya nuna cewa siffa ce ta huska tun da da rufa wajihu rabbika inda rabbika ne zil jalali ta ce zil jalali wal ikram amma ta ka ce zul jalali domin a nuna fuska dai ita siffa ce mai tsayuwa da kanta domin kuma wani dalili na gaba da Allah ya ce a ah, lillazi ne yuridu wajen Allahi domin akwai masu ba da kyauta domin huskan mutane wani in zai ba da kyauta sai an kawo masu kyamara wasu in zai ba da kyauta sai an kawo yan gidan rediyo sai an yaya ta kowa ya tsari to shi ne sai Allah ya ce masu yi don huskar Allah su ba da huskar jama'a ba wani don huskar jama'a yake yi kuma Allah ya faɗi masu yi don huskar jama'a aya ta gaba sai Allah ya ce waɗannan masu yi don neman yadda Allah don fuska Allah ika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun babban rabo sai Allah ya ce wa ma ataitu min riba wa ma ataitu min riba huwa fi amwalin nas fala yuqu illa Allah wa ma وإلى sai kai haƙuri bai ma alƙawarin minti biyar ma malam hasan wannan aiki na da muhimmanci kuma ta wata bai mu karanta ta da kyau ta bari ko sai yi ke Allah Allah ya ba ka Allah ya ce wa ma mai riba da li yarbu fi amwalin nasu, duk abinda kuka bayar na riba wasu malamai haka suka fasara ayar na riba liyarbuwa fi amwalin nasi domin ya ƙara yawa cikin dukiyar mutane watan kun ba riba karanta naira dubu an baka dubu da ɗari ɗaya karanta dubu goma an baka dubu goma sha ɗaya fala yarbuwa inda Allah wannan bai karuwa inda Allah wannan bai sa Allah ya ƙara ma dukiyarka albarka ko ta kara yawa ko Allah ya kai kayi wani abin kirki wa ma ataitum min zakatin duk abin da kuka bai na zakka turiduna wajha Allah kuna nufin fuskar Allah kuna nufin yarda Allah da shi fa ulaika humul mufaifuna wa'annan su ake ninnin kama kun ga riba anan sai zan riba irin wannan da muka sani zakka ta zan zakka amma kauli mafi inganci ba riba bace irin wanda muke nufi abinda ake nufi da riba a nan domin mai domin suratun ruhu an saukar da ita a yaushe a makka kafin hijira a lokacin ba a haramta riba ba ba a haramta riba ba sai da aka je a madina cikin suratul bakara ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya miyan riba in kuntum mu'minina wannan aya ita ta haranta riba a madina aka haranta riba sannan da Allah ya ce ma ataytum min zakatin na wajen Allah zakka ma ba a wajen ta ba sai a madina shekara ta biyu na ko da aka saukar da wannan ayar babu riba irin wannan ribar da muka sani ba haram ba ce ko da aka saukar da wannan ayar babu zakka irin wannan zakkar da ake bayarwa ba a wajabta ta ba za ka mi yake nuni wa ma ataytum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi duk abin da kuka bai na biki domin ya karu a kara muku cikin dukiyar mutane riba riba kala biyu ce akwai riba irin waccan ta karanta naira dubu a kara maka naira dubu da ɗari ɗaya karanta dubu goma a baka sha ɗaya akwai riba wadda ba ta da laifi kamar yadda karanta muku ta a yi haihuwa gidan mai kuɗi ka kai naira dubu ɗaya ta haihuwa gidan ka buga mai ka ce a haihu aka shi na kawo naira dubu ko ta kai mai ne domin ya kawo ma irin yadda mata ke yi wajen bike in ta kai naira dubu aka tashi ta haihuwa aka mata ɗari biyar ko dubu sai ta ce a ji a gaya mata kawanci ko nawa ne ba ta <laughs> to irin wannan Allah ke nufi nan da Allah ce wa ma ataikum min riba liyar wa fi amwalin nas duk abin da kuka bai cikin dukiya cikin riba na dukiya domin ya ƙara yawa a dukiyar jama'a lokacin da ka bashi ka bashi da zai ƙara ma yawa ya ma ne a can ga naira ta dubu ka haihu ta koma dubu biyu ce ma ka kawo ne ta koma dubu biyar ka kawo ne to kada wannan ba don Allah ka yi ba fala yanzu inda Allah zai karuwa inda Allah ma ba haramun bane wannan shaka ce mata mun tasakfir Allah ce wala tamnun tasakfir kada ka bada kyauta kana neman a baka ƙari amma annabi aka hana ma haka kan kauli mafi inganci sauran jama'a wannan wani nau'in kasuwanci ne wanda bai da jalli da yawa za ka yana halatta ka baiwa mai kuɗi kyauta kana jiran kai ma in naka lalura ta tashi ya ƙara ma ya kawo maka ka baiwa wani da ya fi ka kyauta in taka lalura ta tashi ta ƙara maka ibn kasir ya ce ai man a'ta aqiyatan yuridu an yuradda alaihi alaihi nasu akthara mimma uhdiya lahum wa mimma ahda lahu. wanda ya ba mutane kyauta yana son su bashi wadda ta fi wadda ya ba su fa hada la sawaba lahu inda Allah wannan bai da lada inda Allah wa bi hada fasara ibn Abbas da wannan Abdullah bin Abbas ya fasara shi wa Mujahid wa Bahar da Mujahid da Bahar wa Qatada wa Ikrima wa Muhammad bin Ka'ab wa Sha'bi duk wannan sun fasara shi da haka suka ce da sani babu lada ta ba da kyauta kana so a ƙara maka wa hada sani'u mubahun amma irin wannan aiki halas ne zaka halas ne biki da mata ke yi tsakaninsu ta haihu ta kai mata ɗari biyar tana jin in ta haihu ta mai san mata naira dubu makwabcinka mai kuɗi ya haihu yana son ka za ka kai mai ya kira jin in ka haihu kai ma ya kawo maka wanda ya fi mu ba hun wannan halas ne wa in ka na latsawa ba fiye amma babu lada ciki zaka in ka kai mai dubun ka ya rasu shi ke na an sha da kai <laughs> ruwa ka ka yi babu lada da ba kasuwanci ne ka je ka yi ka samu ka samu riba to babu uwa babu riba ko kuma ya ba basuwa ko ya ce ya mance ko wani abu ya haɗa ku to babu la sawaba fihi illa annahu qad nuhiya anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khassa sai dai an hana mu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce bance wannan ba halin manya bane zaka shi ce shi annabi kada yayi qala ubbahaku bahak yace haka wastadalla bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da faɗan Allah da yayi yace wala tamnun tastakthir kai annabi kada kai kyauta kana neman ƙari kai annabi ya kasance duk kyautar da kai kayi ta ne domin Allah kai ba don kana neman ƙari bane amma shi annabi ana ba shi ana neman ƙari ko annabi babu wanda ya taɓa yi mai kyauta amma bukari ya yi babu ya ce babu mukafa a hadiya babi mai nuna ba da abin da ya fi kyauta yan baka kyauta ka ba da wadda tafi ta kawo hadisin na na aisha ya ce annabi sassanin ba a taɓa yi mai kyauta ba face sai ya ba da wadda tafi ta har lokacin aka kawo mai kyauta raƙumi nawa ne aka mai wani kawo mai kyauta raƙumi ɗaya annabi sassanin ya ba shi akuya goma sai ya rena sai annabi ce daga yau ban ko karɓar kyauta kowa sai ta ƙorin shawa sai ta muhajiri ne wanda sun suna bani don Allah ne amma ka kawo kyauta raƙumi ɗaya an baka akuya goma kuma ka rena ka ga ke kira kyautar ka yi ta da domin riba da yawa kake so riba da yawa kake so kake so ka samu za ka annabi sassan ya karɓi kyauta yana ba da wadda ta sai ah, ya ce ah, Eh, ai la tu'ti ata'an ai kai annabi kada ka bada kyauta kada ka bada wani kyauta tuwidu aksara minha kana son a baka wanda ya fi shi wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yace ar-riba riba'ani riba riba kala biyu ce riba kala biyu ce eh, eh, riban la yasihu ribar da ba ta inganta ba ta halatta ya an ribal bai wannan ribar ciniki wadda shine ka da dubu a baka dubu ta kaskashi biyu akwai rubar fadda akwai rubar nasi'a dukkanin su ba su halatta da ta jinkiri da kuma ta a ƙara maka yace wariban la ba aka bihi abdullahi bin abbas da ribar da bata da laifi wa huwa hidayatu rajuli shine kyautar hadiyatu rajuli kyautar da mutum ka bai yuridu fadlataha wa abafaha yana son a bashi wanda yafi ko aninka mai thumma tala aya sannan Abdullah bin Abbas karanta wannan ayar ce wa ma mai ribar liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa inna masawabu inda Allah fi zakati alada inda Allah tana ga zakar da sadaka da ake bayarwa wanda zamu yi bayani a cikin ayat ka yanzu mu fahimta ribanan da ake nufi shi shine kai kyauta shi ne tamnun tasaktir wanda aka hana annabi shi ya yi kame da Abdullahi ibn Abbas ce. amma halas ne a yi kame da Abdullahi ibn Abbas ce da sauran wanda suka fassara wannan ayat ka duk abin da kuka na cikin dukiyar jama'a kuna nufin su ninka muku wannan bayanin kuwa inda Allah abinda kuka bai sai Allah ce wa ma ataitu min zakati abinda kuka bai na sadaka zakka anan ana yin sadaka da sadaka da zakka duk ɗaya ne ake ta amfani da shi don shi a cikin suratul tauba da Allah yana magana zakka sai amfani da sadaka na masadaqatu lil kuka wal masakin kaga yayi amfani da sadaka zaka sadaka ana ce mata zakka haka cikin hadisin bukhari da muslim da annabi ya aika mu'azu zuwa yaman yace mai mai wa sadaqatan tu'khadhu min me yayi amfani da sadaka yana nufin zakka don haka nan wa amma ataitu yi zakatin abinda kuka bai na sadaka turiduna waje allahi, wanda kuka bai kuna neman fuska Allah fa ulaika humul muqtifuna wayannan su ake ninnin kama daidai ne ya an baka uh, kyauta ta ninninka ka bada wadda tafi ta ana ambato daga bin baz rahmatullahi alaihi ya shiga jirgi daga wani gari cikin Saudiya zuwa wani gari sai suka shiga jirgi da wani wanda ba musulmi ba sai kawai yaje sun son bin suna first sai ya agogo ne sai ba bimbas ba kyauta ya kyauta ne ya bashi bimbas ba baya gani ka bai san kima agogo ne ba sai kira wanda ake ma Dr. Sa'ad sai ce me dinar ka gani agogon nan yana nawa sai ha ga mai sai ce ku kara mai ku sa mai cikin envelope in mun zo sauka sai ku ce mai ga yanan bimbas zai ce a baka kyauta kaga ya ansa ya kara mai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda Imam Bukhari yayi babi ya fidda ya fidda hadisi na Aisha doka wa sai Allah yace ah, fa ulaika humul mufifuna wa'annan sune wa'anda ke kama kansu. duk wanda ya bada sadaka yana nufin wuska Allah yana nufin yadda Allah don Allah wannan shi ne min ninkawa mai kuɗi ya kai ninka ma biyu ko uku ko hudu Allah yana ninkawa zuwa ninki 700 zuwa afafan kafira zuwa ninki da yawa wanda ba a sani ba idan kabba Allah kabba suwa saboda Allah Allah zai aje zai rene abin da kabbai kuma zai baka zai baka wanda ya fi shi a gaba nan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba da lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu saboda akwai tambayoyi ne da yawa in ma da hankali ah, Malam Hassan ya ce neman taimakon marayu ya ce a kadda waɗanda za su an sa taimako ga waɗanda suka zo da shi dama mun ce jiya yau za a fara an sako? Iwa eh, sun fara basuwa ko? Eh, ki dubu nawa? To masha Allah ta zai kalla. Wasu sun fara basuwa don haka dawa dawa za su tashi. da ufaika da kai za a tashi da Abrahaman da kai za a tashi da illo ku tashi na hudu uku ku sai ita mun yi shauka ta yi waje na waje mm. wani yana iya faruwa wani ya fita sai ya faru da can a shi kudin na sai ita akwai mutane da yawa waje to nawa ya tashi tafi waje mm. har da miliyoyi ayi bismillah Allah ya kara ma lafiya da inoyi ne. Tambaya ta ana yi, malamin da kuke da tsari da tsari da ta. Kawai tambaya ana, shin malamin zai iya ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko kuma zai iya rabata ta kamar naira dubu duru. na farko jiyar da kai tayi jiyar da kai tayi wanda ya raba zakati ko 200 ka raba sai a ce baka kyauta ba baka bi hanyar tafi ba amma in ka suwa ka raba tayi abin da yake shine ka samu wani da zai amfanuwa da ita in hakan tana yiwuwa gare ka in kuma zakarka ba ta yi yawan da tana isan mutum kaza ba in tana isan mutum uku mutum hudu mutum biyar kila ka gina su suka ginu su ma wata shekara sai su fara raba zakka sai nan take alheri ya gabe to amma in za ya da maka bakin jini to ka ba waɗanda ya kamata ka baiwa domin wasu mutane ba su fahimta in ka ce zakata zan raba mutum biyar ɗai abinda nake fi suwa zakka ko shekara miliyan biyar ne to da a raba ta dubu biyar biyar bari a samu mutum biyar cikin yan uwana da makwabtana in samu mutum uku cikin yan uwana in samu mutum biyu cikin makwabtana a ba su su kafa jalle in Allah ya shiga ciki su ma wata shekara sai kowa ya fi zakka nan take sai alheri ya haɗe amma ina tabbata muku babu wanda ya fi kishin wani kamar wanda ke son a bashi in mutum biyu suna son a bashi kabba guda kace guda sai wata shekara ku kashe ga uku ga wanda baka ba ba in kana gudun wannan to ka ɗoka ka ba su duka domin me domin Allah cewa ya kudu min min sadaqatan yace wato wa tuzakkihim biha sai ai ka dauki sadaka daga su wanda za ka tsarkake ka inda Allah ka tsarkake ka inda jama'a haka ake su don shi zakka ita ana bada da ita da fili ne ba ɓoye ake ba ita ba ba da ita da fili ya fi don kada wani ya tsaya kawai a daba yana asawaki ne ko yana caki ne ce alhaji wani bai raba zakka ba mu taba jin zakka sai ba alhaji wani an raba za ka kira su ka ce ne ga zakkata ga zakkata ga zakkata da ka arziki kanka gobe bai koma cewa ba ka raba zakka don ita zakka ana yin ta ga fili ne kowa ya sani ya san cewa an baka sabanin sadaka ta boye da ana boye ta a bayan ne Allah ya san ka bayan don ka kana iya ba mutum uku mutum hudu mutum biyar suna da yawa su je su kama jalle sannan kuma kana iya raba ma jama'a ita da yawa gurgurdun maslaha gurgurdun abin da ka diba shi ya fi zama daidai amma juya da kai akwai zakarka wallahu ta'ala wanda ya yi maziyi cikin azumi ya gitta azumi ne ga taɓanin malamai inda malikiya suna ganin azumi ne ya kare inda inda wasu malamai kamar Hanabila da Shafi'iyya azumi ne bai kare ba kuma wannan shine kauli mafi inganci amma kuma lagar azumi ne ta ragu domin cikin hadisin qudsi annabi sallallahu alaihi yana cewa Allah ya ce mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajali mai azumi yana barin ci ne da sha ne da sha'awa ta saboda ne in ka bari maziyi ya fito ma baka bar sha'awa ka saboda Allah ba kaga ka sa shawar ka ta motsa kuma ka gitta azumin ka ga sabani ga sabanin malamai da kai kokari kar maji ya fito ma amma dai in ya fito aure mafi inganci babu akwai azumin ka wallahu ta'ala ala na eh maji eh da maji ba ka azumi hmm. ya halatta wanda ke da janaba ya ambaci Allah hadisi ya inganta daga nana Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah fi jami'i ahwalihi annabi sallallahu ya kasance yana ambaton Allah a duk halin da yake ciki haka annabi sallallahu yana ambaton Allah da janaba yana ambaton Allah babu janaba don haka yana halatta ya ambaci Allah a duk halin da yake ciki wasu malamai suna karhanta mai karatun Qur'ani sabanin mai haila saboda me saboda ta janaba mutum yana iya doke maka ne haila mace ba ta iya doke makanta in kwana biyar take sai kwana biyar kwana shidda sai kwana shidda amma mai janaba shi na iya doke makai ne ko bai samu ruwa ko ce mama yayi to Allah kalla ya doke ta zuwa wani lokaci kafin ya samu ruwa amma dai an batun Allah da tasbihi da sauransu to yana halatta mai janaba yayi wallahi ta'ala wannan matsala ce mai saɓani tsakanin malamai cewa yana halatta mace mai haida ta shiga cikin masallaci mafi yawan malamai cikin su mazabobi hudu duka suna harantawa suna cewa mace mai haida ba ta zama cikin masallaci wasu malamai na na na minal na suna ganin yana halatta ta shiga dalilin su shine babu wani nassi ingantacce da ya nuna mace mai haila ba ta shiga masallaci babu wani nassi ingantacce da ya nuna haka don haka tana iya shiga sai dai in akwai in akwai rashin lalura kar ta shiga Allah ya ce wala juban illa abiri sabilin ta tantasilu haka mai janaba ba zai shiga ba illa abiri sabilin face mai ketare hanya wanda masallaci ya kama hanya ne ya wuce har sai kun yi wanka don haka suka ce mai janaba shi yana iya wanka ne mai haila ita babu wani dalili da ya nuna cewa ba ta shiga sun ce akwai hadisi na Aisha da Annabi sallallahu alaihi ya ce ki dauko mini kumra a cikin masallaci ki ko mini tabarma a cikin masallaci ta ce inni ha'id annabi sallallahu alaihi haila nake sai ce yace laita haila tuki fi yadiki haila ki ba ga hannunki take ba ko wadanne sun kafa hujja da wannan yanzu masu cewa mai halatta na shiga masallaci me hujja su a cikin nan annabi ya ce nana Aisha ki dauko min tabarma gundi a cikin masallaci sai ta ce haila nika ya rasulullah sai ce haila ki ba ga hannunki take ba sai ne wanda ke cewa mai halatta na shiga masallaci me hujja su cike kwata-kwata ga ta shiga annabi ya ce ta ɗauko mai ta ce hana take ya ce ta ɗauko mai su kuma masu cewa ba ta shiga ba mai hujjar su suka ce ta ga ashe ta san mai haila ya ga ya koya mata mai haila ba ta shiga masallaci don ka tuna mai cewa haila ne kai na ɗaya kenan na biyu sai ce haila ba ga hannunki take ba wa za ki ki zo ba cewa ni ki zauna ba don ki hannu kenan tana da haila kenan kada ta yi mi kada ta zauna sai ce ai ba ga hannunki take ba ga hannu ba matsala bane ko ke shiga kin ɗauko min ga hannu abinda muke cewa akwai lalura akwai uzuri babu matsala mace tana iya shiga tunda akwai malaman da suka ce haka kamar za a zo a yi wa'azi ne ko ana karantar waye ko wani abu amma babu komai ɗaya na halatta musulmi ya shiga masallaci ko namiji ko mace kawai ya zamna babu komai ya zama nai to mai haila irin haka ina ba ta shawarar kada ta shiga domin ta fita cikin sabanin malamai wallahu ta'ala Allah ya don Allah ma da yi da hukunci mazan da idan suka tafi matan kuma akwai ƴaƴa tsakanin su sai su kare shi ba su tara ma'ana ba su ba da don Allah ma da yi wannan wajibi ne ga uba ya ci da ɗanai ko da yana tare da mahaifiya ta yi Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifan mashi uba shi adda arzikin su abincin uwar da ɗan in ya sake ta ta gama idda ita abincinta ya kare, amma iyalai babu sadda yake sakin su ya abincin su da tufafin su duk shi ka yi bil ma'aruf gwargwadon hali in mai kuɗi ne yayi na masu kuɗi in talaka ne yayi na talaka gwargwado don haka wajibi ne ne ko kotu aka kai shi tana cinar mai sai ya biya waɗannan don haka sakaci ne barin wani abu ne da Allah yake wajibi ne gare ka wa mauludi lahu ya wajaba ala ya wajaba dole ne ga wanda aka yi mahaihuwa ya kula da abin da aka yi mahaihuwa don haka wajibi ne ka kai sai ka sai ka ciyar da ƴaƴanka in ka bari ka ba abin da Allah ya azama na wajibi ka yi ko ya akwai gwamnatin musulunci ko kotun musulunci ko yau haka ake duk ko suna suna wajabta maka sai ka ciyar sai ka bada waɗannan kuɗin gwagwadon iyawarka wallahu ta'ala don Allah yana son sallah da ba komai da hadisi na inganta cikin sayar Bukhari ya ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarar imran bin Hussein. da iske imran bin Hussein? ya zai sallah ya rike filo sai ya ce salli salli ala al-ardi in istabata wa illa wa illa fa awni ima'an annabi sai fara mai cewa akwai wata wannan riwaya ke ko wata riwaya da yake salli qa'iman in istabata wa illa fa qa'idan wa illa fa ala jambin wa illa fa awni ima'an annabi ya ce kai sallah da tsaye in kana iyawa in baka iyawa kai da zaune in ba ka iyawa ka yi gincire in ba ka iyawa ka yi ima'i za ka tsaye sai zaune sai gincire gefen dama in ana iyawa in ba iyawa gefen hagu in ba iyawa ka yi rairan in ba ka iyawa biye da ya samu ma ka yi amma wanda bai da lafiya ko bai iya alwallah ko bai iya taimama in dai ya san inda yake to sallah bata faɗi gare shi ba wajibi ne sai yayi wannan shi ke nuna tsananin muhimmancin sallah da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Imran bin Hussein wallahu ta'ala a'lam kuma Allah in ka kama so ya yi sallah don ba su bari da fito da sallah kuma wuri bai ina ta karin bayani idan mutum ya shiga sel ban taba shiga ba Allah ya saka da in kaɗa shiga wani wani ya ce mini wani a ingila ya ce mini ka taba gidan yari ya ce shi ɗaya rage maka ka ƙara ɗaukaka ya ce saboda ka san duk wanda ya shiga wanda ba sata ta kai shi ba ba kaza ba ɗaukaka yake nan nan ce sai a kaza da kaza amma dai addu'a ce ta juya ta kuma wani abu na kwarai eh, wanda ya shiga sel irin wannan sel na na Najeriya wanda yake babu ba bari ya fito babu wajen fitsari babu wajen kaza a wasu kasashe ba haka bane ana bayyana mutum ko yana da tsafta ko ana akwai wurin auralla ko akwai wurin kama ruwa ko ana bari mutum ya fita ya ibada kai idan ta sallah ta kama shi anan nan zai yi ta zai yake mama a bayan ƙasa din haka nan ya yi sallar nan in ya tambaye su alƙibla ba su gaya mai ba duk inda ya fuskanta ta yi amma ba a barin sallah domin ba a da alwalla ba a barin sallah ta wuce domin ana da janaba ba a barin sallah domin babu ruwa ba a barin sallah domin babu kasance mama mallan mai jidma'an wala mutayammaman fa arba'atu aqwalin yuhkayna mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun wa asbabu yaqdi wal ada'u li ashhaba a mazhabar imamu malik ra'ayi hudu ne mallam ya jima'an wala mutayammaman wanda bai samu ruwa ba bai samu wajen taimama ba fa'ar ba fa arba atwa na kaina mazhaba kwali kauli hudu aka ruwaito a mazhabar imamu malik salli wa ya yayi sallah a haka nan sannan in ya samu ruwa ya koma ranka ta aksu ma kala malikun wannan shine sun koyan zancen malik wata wanda yake fatawa ibnu qasim cewa yayi sallah haka nan in ya fita waje samu ruwa ko ƙasa taimama ya yi taimama ya koma yin ta ya koma yin ya koma maimaita ta sabanin maliku maliku shi kuma ya ce bayyin ta nan bai bai ranka ta ah, a aksu maqala malikum wal wal ah, na'am wa asbabu ya shi kuma asbabu cikin eh, ɗalibai imam malik yana cewa a rankawa zai kai ya ta haka ya ranka wal ada'u li ashabu ashabu shi yace ya yi ta nan kuma ne kauli na ashabu cikin mazhabin malikiya shi yayi daidai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da farkon na Aisha ta bace annabi sallallahu ya aika mutane wajen neman ta ba saukar da taimama ba da sallah ta kama su babu alwala ba su da ruwan alwala haka suka yi sallah sai Allah ya saukar da ayat taimama zuwa ka ayat taimama tana cikin albarka gidan sayyidina Abubakar saboda na Aisha abinda ta shiga ne sai Allah ya saukar da ayat taimama a wancan lokacin suka yi sallah haka nan kuma Annabi sai ya tabbatar musu haka zuwa ka yanzu wanda bai samu sallah bai samu ruwan alwala ba bai samu kasar taimama ba zai yi sallah ta haka nan kuma ba zai ranka ba domin Allah ya ce wattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah idan kuka samu dama baki abin da ya samu kenan na na dama na ji tsoron Allah wallahu ta'ala alam wa subhanakallahu wa bihamdika an samu dubu an samu dubu saba'in da naira biyar da naira arba'in Allah ya saka mu duwa inda suka bai da alkhairi za mu ci gaba da an sani daga nan har zuwa har zuwa mawurin tafsiri sannan kuma zuwa gobe ko ran litinin ko talata za mu sa account zuwa gobe ko ran litinin ko talata insha Allah za mu sa account wanda suke so taimaka ta account a sai za mu tashi daga baya wasu ma'anakan labarai amurka shaɗu allah ilaha illa ta samuka wato mai laifi